يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوا السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin mana sha tara ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna goma ga watan hudu shekara ta uku. lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na zamzam a cikin wannan wata na ramadan mai albarka muna karanta ƙur'ani domin neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma fatan allah ya azurta mu aiki da shi mun tsaya jiya ƙarshen suratu rad a yau za mu fara farkon suratu ibrahim suratu ibrahim sura ce makiya an ambace ta da suratu ibrahim malamai suka ce saboda wato akwai addu'o'i a ciki za mu ji da annabi ibrahim ya yi wanda wasu addu'o'in ma ba su tabbata ba sai bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kamar kaba ta zama alƙibla ta musulmi wannan kaga sai bayan zuwan manzo wannan addu'a ta tabbata hakanan kuma zuwan hajji a kira a zo a yi aikin hajji shi ma kaga lokacin manzo wannan ya tabbata waɗannan addu'o'i da ya a ciki sai da sunan sai fita shi ya sa aka kira ta surat ibrahim ayoyinta akwai saɓani wurin malaman ulumul qur'an suna cewa ayoyinta hamsin da ɗaya ne wasu suka ce hamsin da biyu wasu suka ce hamsin da hudu suka ce hamsin da biyar amma abin da ya fi shahara ayanta hamsin da biyu ne ita ce jerin sura ta sha hudu daga bakara in ka ɗauko lissafi ko mace daga fatiha bakara ita ce sura ta sha hudu abin da take karantawa shine wato mazu har ra'isi shine alwazu wa tafkir tunatar wa'azi da tunatarwa wal irshad ala usulubin hakimin da kuma shiryarwa ta hanyar usulubi mai daƙi mai kyau wasu malaman suka ce dai daga cikin suke karantarwa akwai tauhidi da kuma tabbatar da risala manzanci na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da rayuwa bayan mutuwa ta bayan an mutu to fa za a sake mai da rawuka domin yi masu hisabi domin kowace rai kuma ta ga abin da ta yi a wannan duniyar saboda haka dai akwai darussa masu yawa a cikinta mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ربك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نعم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من عذاب شديد na'am Allah ya yace alif lam Allah shi shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan harufa mun sha bayaninsu a baya wasu malaman suka ce an sa su ne saboda da su aka haɗa kalmomi na larabci wanda aka yi magana da su a cikin alkur'ani alifun lamun ramun anan ra'un sannan su ne dai harufa da aka ɗauka aka yi magana da yaran da aka kasa kwaikwayon shi wannan ƙur'ani amma dai malamai an suke cewa Allahu alamu bi murajihi Allah ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan harufa wanda yake buɗe wasu surorin da su kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun wannan littafi ne anzalahu Ilaika. wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa don ka fitar da mutane min zulumati daga dufai ila nuri zuwa haske bi izinin rabbihim da kuma izinin ubangijin ila siratil azizil hamid zuwa hanyar mabuwayi wato shayabo Allahi labi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah nan wanda mulkin sammai da ƙasai lahuna shi ne wa wailun lil kafirina min azabin shadid har wa yau bane da azaba ta tabbata ga kafiran nan wato ainihin min azabin shadid wanda ya tabbata a gare su wato ta wata azaba mai tsanani wato da za su game da ita ko abin ya fada ko mai zauna ba in muka duba malamai suka ce kitabun innan da aka ce kitabun kamar khabar ne mubtada din shine ka ce haza kitabun wannan shine littafin a shine littafi wani littafi sanannen nan ƙur'ani littafin nan mai girma mai daraja mai kima shi yasa ya zo da na kira haza kitabun wannan littafin nan ne mai daraja mai kima anzalahu ilaika wanda Allah ya saukar da shi zuwa gare ka an saukar ma annabi shi wa huwa alqur'anul azim shine alqur'ani mai girma allazi huwa ashrafu kitabin anzalahu Allah minas sama wanda shi qur'ani shine littafi mafi daraja da Allah ya saukar daga sama ala ashrafi rasulin ba'athahu Allah fil kuma aka saukar da shi a bisa manzo mafi daraja da aka aiko wato a ban ƙasa duk manzannin da Allah ya aiko to ba manzan da ya fi manzo daraja to shi aka aiko ma da littafin da ya fi kuma dukkan littattafai daraja sannan wato ila jami'i ahliha arabihim wa ajamihim zuwa ga kuma dukkan ahalin duniya ga baki ɗaya larabawansu da ma wanda ba larabawa ba saɓanin sauran littattafai da aka saukan mu manzanni ana saukar da su ne zuwa ga su manzannin da kuma al'ummarsu amma shi manzo shi ne manzo wanda yake na duniya ga baki ɗaya wa ma ka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira ba mu aika ka ba sai ga mutane ga baki ɗaya duniya kenan shi ya sa nan ya ka ce litukhrijan nasa min az-zulumati ila nur domin ka fitar da mutane daga dufai zulumat jam'i ne na zul akai jam'in sa malamai suka ce saboda hanyoyin bata yawa wato suna da yawa kafirci shirka ayyukan sako ayyuka na bata suna da yawa shi yasa sai aka yi jam'i amma ita hanyar gaskiya hanyar shiriya ɗaya ce sai aka siffanta ta da wato mufradi aka ce wato mina ce sai aka ce ila nur ba ce ila anwar ba saboda nur haske na musulunci kwaya ɗaya ne hasken addini abinda manzo ne zo da shi hanyar shi kwaya ɗaya ce kwallon kwal sai aka ce an aiko ma manzo an saukan mai da wannan littafi don ya fitar da mutane daga dufai wato na kafirci da na munafunci da na zalunci zuwa haske shine na musulunci zuwa haske na addini wannan ana so nuna mana dalilin aiko manzo kenan shine dan ya fitar da al'umma daga kunci da zalunci da babakere zuwa ga haske da shiriya shine musulunci shine aikin manzo kuma shine aikin duk wani wanda yake shi magajin manzo ne ya kama hanya ta karantarwa kenan sai Allah ya ce bi iznin rabbihim wannan aikin da za su yi manzanni shi manzo da zai na fitar da mutane daga dufai zuwa haske zai yi ne da izinin ubangijinsa bi izinin rabbihim duk manzanni suna yi wannan da izinin ubangijinsu suna shirewa ila siratil azizil hamidi zuwa ga hanyar al'aziz an ce al'azizu shine gagarabadau shine mabuwayi alƙaharu kinan wanda ba wani wanda in an ce al'azizu lazi layu mana'u wa layu galabu bal huwa li kulli ma amarahu wato li kulli ma siwa wanda aka siffanta Allah da wannan siffanta wannan sunan nashi al'azizu abinda ake nufi a ciki wato wanda ba mai hana shi shi abinda ya niyayi abinda Allah zai layu mana'u sannan wala yi galibu ba a rinjaya Allah sai dai shi rinjaya sannan kuma ana nufin huwal ƙahiru shi ne marinjayi yana sama da kowa ya fi ƙarfin kowa shi ne alƙahiru da kulle masu wa marinjaye ga duk wanda ba Allah ba to Allah shi ne al'azizu garba ba kenan sannan alhamidu shayabo haka hausa suke cewa alhamidu abin yabo abin godewa duk wani ya tashi zai ce alhamdulillah ko kana cikin damuwa aka ce ka ce alhamdulillah ala kulli halin kana cikin jin daɗi ma alhamdulillah kawai bambanci kinonci alhamdulillah ala kulli hal ba za ka shiga damuwa a ce ya ka ce to ai abin da gashi nan sai dai abin da Allah ya gari kam ya yi zafi a'a ka ce alhamdulillah ala kulli hal ana cikin larura ta rashin lafiya jiki zafi a ce a jiki ka ce a jiki sai dai abin da Allah yi a'a ka ce alhamdulillah ala kulli hali da Allah shi ne shayabo E, abin kai din nan bawan sani mai iko ne a kanka yi duk abin da ya so da kai tun da kai bawa ne nashi mulkin sa ne shi ya halicce ka kuma shi ke da ikon yadda ya ga dama da kai to ne alhamidu da yawa za mu ga ƙur'ani sunayen Allah da sifofinsa suna zuwa ƙarshen ayoyi ne a cike da su don a nuna maka Allah yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi kyawawa wanda da su ake kiransa da shi da su ake kiransa ala azizu kama a nan wurin alhamidu wanda can wurin sai da aka ainihin wato faɗa a gaba aya gaba kai aka ce allahi me yasa aka ce Allah aka yi kisra ba a yi rufa ba malamai suka ce ƙira'a ce guda biyu duk ta zo kamar yadda nan aka ce ta ne bi raf'in lafzul jalala wa biljari jarri ta ne mutawatirata ne akwai ƙira'a da ta zo za ka ce Allahu lazi lahu ma fi samawati wa ma ya zama jimlar ta zama musanafa kenan harkon magana in ko ka ce wato ila sira'illahi ko ila sira'il azizul hamidillahi to adafi kenan wannan ya zama sifofin Allah ka jera su ko in ce a duka ka jera su a matsayin Allahi din da al'azizu da alhamidu sunaye ne na Allah yasa sai kai kasara ka sadar da su kenan kana cewa zuwa ga hanyar nan ta mabuwayi shayabo Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda mulkin mai da ƙasai nashi ne amma idan ka tsaya ka ce a can aya yadda take ila sira'il azizil hamid kai waƙafi ko ka ce wato ainihin su manzo abin da zai na fitar da mutane daga dufai zuwa haske da izinin Allah zuwa kuma hanyar nan ta mabuwayi da wato shayabo sai ka tsaya nan sai ka ce Allah shi ne Allah kai a kenan amma wata farkon magana ka fara Allah shi ne wanda lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa suke gare shi wannan wuri cikin Qur'ani zaka taje ana maimaita su sai ka ji kamar babu hikima ko kuma a'a kamar ma ka gaji da ji. ina ana so a nuna maka ne kai dai kana nan tsakanin sama da ƙasa to mai da ƙasai nashi ne mulkan wa abidan wa khalqan wata dabbara abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai lahu nashi ne in an ce nashi ne shi ne ya halicce su kenan sannan shi ne yake mulkinsu shi ke da mulkinsu nasa ne sannan shi ke gudanar da su yadda yake so kun gane da kyau sannan shi ya halicce su to kaga in kana da wannan fahimtar ai ba sai an ce maka kuma shi kadai zaka bauta ma ba tauhidin rububiyya kenan duk sanda ake ta maimaita maka kaza na Allah ne na Allah ne to ana so ina ma fa shi ta ka bauta ma wani daban can ka ce zaka dau haƙƙin sa ka bashi zalunci ne wannan shi yasa sai aka ce Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min azabin shadid wa wailun azaba ko a ce bane ya tabbata mai tsanani na azaba mai tsanani lil kafiri daga kafirai wanda suka kafirce ma wannan kira na manzo wanda suka fanɗare suka ƙi ga wata siffar sunan gaba wacce za a gaya mana amma kafinta a can wata ayar can cikin sunan baƙara wacce ta daɗa fito mana da wancan da aka ce Allahi labi lahu ma fi samawati wa ma fil ard cikin surul baqara aya ta bakwai Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu ya yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladina kafaru ulaiku wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat kamar yadda ta aka ce tukurijan na min az-zulumati ila nur wannan ma aya ta da fassara mana ita Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin wanda suka yi imani shine waliyin su majibincin su mai taimakon su saboda me yukhrijuhum min az-zulumat ila nur Allah yana fitar da muminai daga dufai na kafirci na munafunci na fasikanci na zalunci ila nuri zuwa ga haske hasken imani kenan hasken musulunci haske na addinin musulunci kaga nan an tsaya sai aka ce wallazina kafaru waɗannan ko da suka kafirta auliya uhumul tsagu su kuma tsaguti su ne majibintansu su ne waliyansu su ne majibintansu saboda me yukhrijunahum minan nuri ila zulumat suna fitar da su daga haske zuwa dufai kaga aka sabe kenan shi Allah yana fitar da muminai daga dufai zuwa haske su kuma tsagutu suna fitar da mabiyansu daga haske zuwa dufai Allah mun gode ma in kana jin irin ayoyin nan suke tama tama Allah godiya kuma kai ta zuwa Allah ya tsare ka da aukawa cikin hanyar tsagutu bautar wani ba Allah ba kinan shi shine kullum ma yi ubadu min dunillah duk abin da yake bauta ma ba Allah ba wa huwa radin bil ibada kuma yadda da ai mai bautar to shi ake ce dago eh ko aljani ne ake bauta mai ko wani mutum ne eh? mala'iku da ma ba su yadda ba annaba ba su yadda ba kawai dai za a ja musu sai an tutse su an tambaye su ko kuka ce a bauta maku su ce a haya ubangiji kai ya tabbata gare ka ai kai ma ka san ba za mu yi wannan ba Shi kenan sun kwakuta wanda suka bauta masa a danke su a kama su wanda ko yake a bauta mai abinda ake ma Allah shi ake mai kuma yake jin daɗi ya karɓa sau da shi da su gaba ɗaya za su zama wato ainihin gumagumai na wuta Allah ya tsare mu da shirka Allah ya tsare mu da kafirci wata yar cikin surun hadidi Allah ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur huwa alladhi Allah shine wanda yunazzilu ala abdihi ayatin bayyanatin shine wanda yake saukan ma da bawansa ayoyi bayyananu hujjoji kenan wanda ake karanta ma mutane na alqur'ani saboda me liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga dufai zuwa haske a gayanan da muke karanta na ƙur'ani kullum ne kana jin su kana fahimta su kana aiki da su za ga imanin kai na burin ƙasa ne za ka kana ƙara samun haske na imani da haske na nutsuwa in dai saboda shi ƙur'ani don haka aka saukar da shi haka Allah ya gaya mana huwan lazi yunazzilu ala abdihi manzo kenan la abdihi ayatin bayyinatin saboda mai liya kurija kumina zulumati ilan nan min ya fitar da kwashe kaga qur'ani ba karanta shi kawai ake ziyi ka haddace kullum za ka sauka kaza amma tsakaninka da aiki da shi daban waje ɗaya kana tsibace tsibace waje ɗaya kana nan sallah cikin jam'i ba ta dame ka ba sallah kan lokaci ba ta dame ka ba an magana a waɗannan suna ake kira yan qur'ani kana karanta qur'ani baka san me ƙur'ani ba kullum aikin kake nan karanta shi amma ba ka aiki da abin da ke cikinsa sallah cikin jama'a ba a ganin ka hmm? abubuwa na da aka sani ka je ka kawai kullum karatun ƙur'ani wannan karatun ƙur'anin ba zai amfani mai shi ba sai ya dawo ya yi aiki da shi'ar ƙur'ani ɗin da haka ce allahi lazi lahu ma fi samawati ma fi al'ar wata yarcan cikin sunan arab allah cewa ya ƙulya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard aga anan abinda aka gaya mana kenan ko a cikin wannan ay allahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da ƙasa duka amma a wannan ay sai aka kara da jami'an jami'an din taukidi ne ko a can da aka ce abinda ke cikin sammai da ƙasa nashi ne bayan ce maka duka ba kai ma ka san ba wani abu na wani in ba na Allah ba zai halittarsa ce nashi ne mulkinsa ne gudanarwa ce amma a wannan sai aka ce kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku duk ba wani gefe yasa shi manzo manzon duniya ne ba wai manzon larabawa ba ne kaɗai a'a kawai dai Allah ya fita da cikin larabawa amma shi manzo ne na dukkan halittu na mutane da aljanu na duniya gaba ke ɗaya shi yasa nan kaga sai aka ce inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard wannan mulkin samai da ƙasa nashi ne shi yasa kaga kenan waccan aya sai mun daɗe kiyaye ta wato ainihin na wa ma arsalna ko a wa abinna ka ma arsalna ka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira ba mu ji aya ta gaba za ta ƙara mana bayani na'am a baya an ce mana wa wailul lil na min azabin shadid bane na azaba mai tsanani ta tabbata ga kafirai su kafiran ga siffar su suwaye kafirai allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sune wanda suke zaɓa su fifita rayuwar duniya akan ta lahira sannan wa duna an sabilillah sune suke toshewa ga barin hanyar Allah ga addinin Allah su kawo abubuwa wanda za su toshe su hana bin addinin Allah waye na haye waja hanyar nan ta Allah da aka gaya mana sira'il Lahidin nan a baya ko sira'il azizul hamid waye na haye wajen sai su sanya ta ta zama bauɗaɗɗiya ko karkatacciya ula'ika fi dalalin ba'i masu wannan hali suna cikin ɓata wato manisanciya Yuzalalin baidi suna cikin ɓata-ɓata mai nisa to kaga ƙur'ani ina shan gaya mana cewa shi fa siffa yake fadi siffa ne halayyar kafirai wanda za su shiga cikin azaba mai girma su ne wanda suke ne ya alhayata duniya alal akhira wanda suke san rayuwar duniya fiye da ta lahira wanda suke zaɓin rayuwar duniya fiye da ta lahira eh bal tu'thiruna al-hayata Duniya dunya wal akhiratu khairun wa abqa suna basu kawai suna fifita rayuwar duniya gashi lahira ita ce wurin mafi alheri kuma wurin zan wurin dawama da zuwa to kaga a wannan ayar sifa ce ta kafirai ya zama mutum rayuwa ita ce kadai gaban shi baka tunanin lahira in dai ga duniya shi ke nan ga lahira sai ka tashi lahira ka sai don ka kama duniya ba ruwanka da wannan abu haramun ne ka nisance shi saboda me ka samu ka gudu ka sami aljanna ka a ka yi dai duniya kawai yau halin da ake ciki na mutane ne ma suke zama masu bauta duniya ga mutum saboda duniya idan shi ya ribe zai tsafi zai canfi zai duk abin da zai zai kisan kai zai yi ta'addanci zai komai wai an mai da komai sana'a eh komai business ne inda za a sami kuɗi to shi kenan to idan kafiri yayi ko a nan ƙasar da akwai ƙabilun da ake cewa su komai sunan shi business inda dai za ka sami kuɗi to shi kenan za ka ga bai kamata kai musulmi ka shiga irin wancan harka ba yanzu abubuwan da aka yi ta kashe-kashe a kama mutane a je a tsare saboda kuɗi kuma a tashi a kama wanda suke kaji mai sunan musulmi ne a zauna lalacewa ce ‘ya'yan musulmi su ne suke wannan a kama kaji ibrahim waye waye su bello su waye duk kai ta jin sunaye na musulmi kuma musulmi masu tarihi kaga me ke jawo wannan kuna jin suna yi ne saboda neman lahira wanda ya tafi ya shiga harkar kidinafin ya shiga harkar fashi ya shiga harkar tsafi ya shiga harkar shan jinin ya shiga abubuwa da yana yi ne saboda neman lahira ai maganar neman duniya ne nan a maganar nan da ake ne da sahibunan hayatar duniya alal akara suna fifita rayuwar duniya ne akan ta lahira ita kuma duniya matsalar ta batta ka duk wannan yan kidinafin ɗin kudaden da suke tarawa da suke yi sai mai bayan sun tara kudin mai za su yi da su ko sun tara ma su fito su shigo jama'a yi abinda za su ci kuɗin sai ne kuma ba za su taɓa jin daɗin cin wannan kuɗin ba da ba halallinsu ba ne ba haƙƙinsu ba ne haka mai fashi haka mai fuwan nayi mai damfara mai dai ababen da ake da su harka rashuwa ɗin da cin hanci da dai abin da ake na cutar gwamnati a kwashe kuɗin al'umma ba yadda za a yi mai ciwo ji daɗin rayuwa saboda me kafiri shi dama yana fifita duniya kan lahira saboda ita ya sani bai imani da lahira ba sai ko kana cewa ka imani da ranar lahira za a tashi za a yi hisabi za a yi sakamako to mu lura da kyau wannan wurin kafirai su ne suke fifita duniya kai mumini su ake ka fifita lahira akan duniya ya zama duk inda abu ya zo ga lahira ga duniya ba za ka sami wannan lahirar ba sai ka yi wani abu wato ba za ka sami waccan duniyar ba sai ka abin da za ka ɓarar da lahirarka to sai ka ƙyale da duniya ma za ka bata dole ne sai ka sami abin hmm? za ka sami miliyan ɗaya na ciwa-ciwa da riba da sauransu nan kuma za ka sami dubu goma ta halal to ka haƙura mana dubu goma dole sai ka sami miliyan ɗaya in ka same ta me za ke maka idan ko ka same ta to ka bibita duniya kan lahira dan ka san haramun ce kuma za a yi maka hisabi shi yasa kullum mun ji siffa to mu kokari mu nisance ta idan siffa ce ta kafirai sannan daga siffar su toshe mutane ga barin hanyar Allah wai su duna an sabilillah toshe mutane daga barin hanyar Allah hanyar Allah ita ce tsotsar farar hanya ta wacce take hanyar manzo sallallahu bin sunnarsa bin qur'ani bin addini sau da kafa yi yi bari na bari to wasu kullum wannan hanyar suke toshewa aka aikin kafirai ne yau za ga dama ba da ake ka na shagaltar da mutane game da ƙur'anin su da ajinin su su a suke kawo shi don me yasa ake kawo su a kawo a ce muku wasanni ne na nishaɗi ne waye waye ne kai ka taba jin wani ɗan ƙwallo ya zama mahadacin ƙur'ani zai hmm? ka ja ya ƙwallo yanzu wai mai ma in kai magana ƙwallo eh to kamar ma kai wato wani ba gidaje ne dole sai kai ma ka yaji ƙwallo ka nuna daidai ce saboda me saboda ita ce siyasar duniya yau gwamnati ta ware kuɗi makwallo ta jiha ta tarayya ta lokal gama masu kuɗi su ma su ware ai ta kuzuzu ta harkokin wasanni a za a kuzuzu ta harka koya ma yara kimiyya da fasaha yadda za su kula su samo mana abubuwa na kimiyya na zamani a sai dai su tafi ana azumin nan kwanaki na ga ana kwallo da azumi gab da shan ruwa kuma ya'yan musulmi ne a nan a nan bypass na gansu to kaga waɗannan me za ka ce me tunaninsu za su zo wurin wannan karatun yanzu za ka gansu abinda ake faɗin nan son zuciya ake faɗi ko abin da yake Allah ya ce annabi ya ce to me yasa aka kawo kwallon na a shagaltar da mutane banda shi yau harkar wasa na waya kawai in ka ɗauke ta Kasa a gaba abubuwa na gem iri-iri wanda za su shagaltar da musulmi to duk ana kawo su dai don a toshe hanyar Allah kuma za ka ga tushen kafirai ne hana ka yadda za ka yi addinin Allah sannan wa yabguna ha yi waja su sa ta fandarariya yau su harka boko haram da aka yi a Najeriya meye ne aka yi hanya Allah ce ake so a juya ta wai masu son jihadi masu son kafa shari'a su ne suke yin wannan kashe-kashen mai san shari'a kuma sai ka duba ga suwa suke tallafa masu inda masu san shari'a ne ake kai ma da tallafin ka kenan da ka wajen siya musu makami don kai ma kana san shari'a ko ba haka bane amma da tallafin ka da yadda ka kai da kake sallah kan lokaci cikin jama'a kullum kake cewa Allah ya ce annabi ya ce akwai tallafin waɗannan daga ina suke samun tallafin su waɗannan saboda akwai manufa wanda ya fito yake ce Allahu akbar la ilaha illallah an daga tuta ta musulunci sannan kuma ya je ya sa bomb ko ya je ya sa wani abu cikin masallaci ya kashe musulmi ko ya sa a coci ko ya sa inda zai sa me kuke gani wa ake so a rusa kashi musulmi ta za a yi musulmi ne masu son kafa shari'a ne masu son jihadi ne daga nan wanda ba musulmi ba suke sha'awar shiga musulunci me za su ya eh, su ce yau musulunci ya addini ne na 'yan ta'adda yau can sun je sun sa bom kaza sun je sun harbe mutum kaza a can sun kwashe mutane sun kwa duk daga nan wannan abu ne tsararre in kuka duba me sa sai wuraren musulmi ake ce wannan kuma sai musulmi ake amfani da su a zo a ɓata musu kwakwalwa su shiga sai ka ga suwa suke tallafa musu tsawon shekarun da ake ta kashe-kashe na maiduguri da sauran wurare shin kuna jin da tallafin wani musulmi na gari a cikin abin da yadda shi babu amma ta ina abin hayo ya ki kariya ina yake samun makamin ina yake samun tallafin daga ina yake samun shi helikwafta zai zo ya aje makamai ya abin da zai yi sama abin da ake ce kenan sannan aka dawo da aka gama da na aka koma wata area ta inda har maganar shari'a ake inda ka ce me ma yanzu kamar zamfara ya za a ka ce a wannan jihar har a ce an zo da fitina ta kashe-kashe ka rasa waya abin yake to shine wa yabghuna ha'i waja wa yasuduna an sabilillah wa na ha'i waja halayya ce ɗabi'a ce ta kafirai su toshe hanyar Allah sannan su ƙoƙari su mai da ita a riƙa ganin ta karkatacce ba wasu za a yi ba yau daga sanda aka fara kashe-kashe a najeriya mutane nawa ne aka zo ana cewa masu kaifin zafin ra'ayin nan ne abin da za a yi a zo a kullo da wasu hanyoyi wanda za a rage kaifin zafin ra'ayin addini arewacin najeriya to ya za a yi a yadda za a ku samar da wata tasha ta fi tsara, idan matasa suka koma suna kallon tsarar, suna abin nan shi kenan wancan kaifin addini sai su daina shi lokacin da ake maganar shari'a a dawo kan shari'ar Allah yanzu kuna ji ana magana shari'a lokacin da aka yi taron za a review na constitution lokacin Obasanjo ba zan manta ba akwai ishu da aka ce har 'yan majalisar su shiga me zai hana a saka shari'a a cikin constitution aka yi ta har kaduna muka je taro amma kwanan can da aka ce ana so a ji ra'ayin mutane wajen za a sake review na constitution haji wani ishu ko kwaya ɗaya da suna ana so a saka shari'a musulunci cikin constitution a sabon da za a sake dubawa ka ji wata magana irin wannan kowa tsoro yake kai ya ce magana shari'a a ce wannan ɗan ta'adda ne sun ci nasara ko musu ba sun ci nasara sadda matasa ake ta fururuwar shari'ar musulunci a arewacin najeriya a gwada ta a tashi ai karatun addini ai waye Allah ji kan malamin ma jafa lokacin yaya kuke ganin matasa sau daga nan da aka kawo wannan fitina yanzu in ma ban da taimakon Allah wasu su zo ma su zauna irin wannan karatun ma tsoro suke kar a ce kai waɗannan fa waɗannan fa akwai ɗin riƙon riƙau ne kwan zafi ra'ayi sai ga mutum yana baya baya yana nokewa inda ɗan gemu ya kwakwafe shi yanzu ya gyara ba haka ake ce ba sai ka wanda ka sani ahalin sunna mai riko sai ka ga yanzu shi shi fa abubuwan nan kai a kyale dai kai da yanzu abubuwan nan sai a hankali saboda ka aje a ce mai shi mai riko da addini ne me ya jawo wannan aikin kafirai da suka yi a ƙasan nan ba ƙasan nan kaɗai ba afirka gaba ɗaya ba afirka kaɗai ba duniyan ma gabaki ɗaya duniya gabaki ɗaya ka saudiya kasa ce da ake shari'a gwargwado suke kamantawa ta can aka faro kafin a fara sa bom a nan ƙasar ai waye a waye ta saudiya aka fara riyad babban birnin tarayya na saudiya kowa ya san dole a sami arna a sami musulmi akwai kamfanoni akwai ayyuka tun da wuri ne na na ƙasa dole akwai ambasadoji daban-daban na ƙasashe amma aka je aka sa aka sa bom aka kashe arna saboda mai a harjitsa ƙasa gabaki ɗaya suwa suka sa amma ta hannun wa arnan amerika ne zo sa a musulmin aka kafa aka sa aka kama aka yi abin da suka je suke abin da suke din haka aka yi ta yi daga nan ne abubuwa suke ta lalacewa yasa ya yan uwa in muna karanta ƙur'ani mu rika fahimtar shi kada mu zama duk abin da zaka zama kai zaka zama toshe addini kar a fahimce shi a'a kai ne zaka sa a bane shi ba to ka bar shi ka bar wannan hanyar yanzu ka zama kai ne dan wasan kwaikwayo na wannan tashoshin na tsara kana cikin wannan layin da kai za a shirya wasan kwaikwayo wanda za a wulakanta addini a wulakanta masu addini a farzanta lalatattu da abubuwa na fitsara da kai za a yi kuma an magana ku ce wai ku kuke waye da kan mutane da wasan kwaiko za a waye da kai da shi za a yi wa'azi duk musulmin da zai shiga ya taimaka wajen wannan barna ko da kuɗin shi ko da kan ko da fasaha shi in bai sa abu zai shiga wannan layin Allah ya tsare ula'ika fi dalalin ba'i masu wannan halayya Allah ya ce suna cin bata manisa manisanciya Allah ya tsare mu ne Allah ya ce موسى لقومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم وهو العزيز الحكيم نعم الله مدوكك يتي وما أرسلناك من رسول ba mu aika da wani manzo ba illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanansa wato yaren da mutanensa suke ji to shi ma zai fito a cikinsu ne Allah ya ce yana yin wannan ne bayyana lahum domin shi wannan manzon yi masu bayanin abin da ya zo da shi na gaskiya yadda za su fahimta fa yuzillillahu man yasha Allah ya fitar da wanda ya ga dama wa ya hadi man yasha kuma ya shirya da wanda ya ga dama domin annabin zai bayanin gaskiya ga tunan filla filla wanda ya bi sai Allah ya shirya da shi a kai wanda kuma ya fantare shi kenan sai ya ɓata da abin da Allah ya kaddara mai na wannan ɓata din wa huwa al-azizul hakim shi Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima an ce al-azizu wanda yake nuna ainihin wato buwaye shi a cikin dukkan abin da yake nashi ne shine dau al-hakimu fi sun'ihi kenan mai nuna hikima a cikin dukkan ayyukansa da yake yi zaka ga akwai hikima to a wannan aya za mu ga cewa Allah da lu'ufinsa da hikimarsa sai ya zama manzanni da yake aikawa duka ana aika su ne da harshen mutanensu wana fahimta eh kamar yanzu ka dubi karatun nan da ake yi sai wani ya zo nan bai rabe ya ce yau zai karantar shi zai tafsiri a nan kuma da yarbanci ina jin in aran ma jawo aya za ka fahimci aya ɗaya amma bayanin da zai yi anya sai dai ka koyi rabanci balle ko in yamuranci wanda ina jin ma yana ana koyan shi kuwa ni dai ga bahaushe ɗari goma haka san iya ai za ka ga da yawa mutanen mu sun yi rabanci amma in yamuranci anya kuwa yana kama da harshen 'yan china sai yasa sai ka ga koyon shi na da wahala to almuhim abin da nan muke so mu fahimta ake so mu gane a wannan ayar Allah maɗaukaki yakan aika manzanni da harshen mutanensu domin su fahimci abin da aka aike su da shi kada su je suna bayanin ba a ganewa kuma hujja ake so a kafa shi manzon aiko shi wato ana so a kafa hujja ne da Allah ya kuna linna ko alallahi hujjacin ba da rusul kada mutane gobe kyama su ce ai mu ba aiko mana da manzanni ba abin da muka yi ba mu sani ba dan ba wanda ya gaya mana shi yasa sai Allah yake aiko da manzanni dan kada gobe su ce ai su suna da hujja ba ku da ita to shi yasa anan shi ma sai zama manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma da harshen larabci shi yasa aka saukar da Qur'ani da larabci kuna ganewa ba larabe ne da larabci amma wannan ayar shi bata shafe shi ba saboda me shi risalar shi ba ta tsaya iya ta laraba ba kaɗai kun gane risalar shi ta duniya ce saboda haka tunda da larabci ne shi manzo ba larabe ne aka saukar da ƙur'ani da larabci kuma kai musulmi ne amma kai yanzu ba ba larabe ba ne yanzu me ya za a kinan da ka annabi zai zo bayani ko ku a kai ne za ka koyi yaran manzo kai ne za ka koyi larabci aƙalla wanda in ana karanta ƙur'ani za ka riƙa fahimta za ka riƙa ji kenan dukkan sauran musulmi na duniya akwai buƙatar su iya larabci saboda shi ne yaren da aka sauka da ƙur'ani da shi saboda shi manzo manzan duniya ne ga baki ɗaya ba manzon larabawa ba ne shi larabci ne ma aka yi mai gatanci da saukar da ƙur'ani da shi dan ba don ƙur'anin ba shi ma da tuni ya ɓata kowane cikin larabawan da ya zama da irin yadda yake magana shi amma sai Allah ya tsara larabcin saboda Allah ya alkawarin tsara alkur'ani saboda haka kenan ashe kaga in muka dubi wannan za mu ga cewa a wani hadisi duk da an magana isnadinsa da matsala amma ma'anar shi malamai sun ce tana da kyau wato lam asillahu azza wa jalla nabiyan lam asillahu azza wa jalla nabiyan illa bi wato Allah bai aika da wani annabi ba sai da yaren mutanensa wannan hadisin suna kafa hujja da ayan nan da ta gabata yanzu amma arsala min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahum dan yi masu bayanin abin da aka tura shi da shi na sako kenan to kaga wato manzo sallallahu su dukkan manzanni yaran su shi amma shi yaran su shi larabci amma kuma mu da ba larabawa ba to ya zama wajibi mu tashi mu koyi larabci tunda da shi aka sauka da alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya inganta cikin hadisin bukhari da muslim inda wato ainihin yake cewa uditu khamsan lam yudahunna ahadun min al-anbiya an bani abubuwa biyar ba a ba wani annabi ba gabani na wato annabi yana suna wata mu'jiza da Allah ya bashi wani bambanci da sauran manzanni abubuwa biyar aka ban ba ba wani annabi ba gabani na nusirtu bi ru'bi masirata shahri an bani wato samun cin nasara akan abokan gaba ta hanyar jefa musu tsoro na tun tafiyar wata guda in annabi zai tafiya kai hari gari tun nisan tafiyar wata guda su za su ji labari kuma a jefa musu tsoronsa shi ko yaƙi daga sadda abokin gaba ya tsorata to an ci rabin nasara saura ne saura rabi ya zama tuwanci shi kawai da ya riga ya tsorata ya firgita ba wani katakus da zai iya sanabi cikin abin da aka ba shi cin nasara abokin gabansa zai ji tsoronsa zai firgita da shi tun tsawon tafiyan wata guda mun gane wannan to ba ba kuwa ba sai shi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa tuhura sannan an sanya man ƙasa ƙasa ta zama wato wurin sujuda kuma ta zama abin tsarki wato abin yin tsarki da ita shi ma ba wanda aka sa samu sai manzo shi nan abin da ake nufi in sallah ta kama ka kana gonarka sai ka yi a'a kana wurin aikinka eh ba dole sai ka zo masallaci ko yaushe ba za ka zo masallaci sai da kake cikin gari amma kana gonar ka, kana cikin tafiya kana ina ne ko ina sallah ta kama ka lokaci zai wuce sai kai sallah a nan wurin wannan ba annabi kariya ka ba wannan sauran addinai da suka zo sai sun je ɗakin ibada su za su yi sannan an sa yamman ƙasa ta zama abin tsarki ana tafiya sai janaba ta same ka kuma babu ruwa ko ya za ka yi kuma ga sallah sai ka taimama kai sallah ka a'a za ka yi sallah ba ruwa sai ka je kai taimama kaga ƙasa an sa ta mai tsahuran kenan su sauran addinai ba a ba su wannan damar ba rangwame ne gara ce Allah ya bamu ta hanyar wannan manzon namu abu na uku ya ce wa Ohilan liyal ghana'im an halatta man cin ganimomi ganima idan manzo aka je yaƙi aka samu sai a raba har a ce ga kumusi na manzo gane kuma su mujahiduna ga yadda za a raba amma sauran mansan annabawa da aka yi su ba a halitta masu cin ganima ba in suka je suka yaƙi aka tattara ganima to sai dai a sa mata wuta a ƙone ta ko kuma a tattara wuta daga sama ta zo ta cinye ta ba a raba yanzu wannan ba rahama ba ce hmm? a je a samo ganima za abin da aka samo a haibara eh? ganima haibara da wata aka samu a hunai da a ce za a ƙone ta ai ga abu bai ba ko walam tahilla li ahadin qabli ita ganima ta halatta ba ga wani gabani na sannan abu na hudu auditu shifa'a ko shafa'a an bani ceto wannan a shafa'atul kubra ake nufi al'uzuma ceton da duk annabawa manzanni manya-manya nan za su ce a nafsi nafsi ta kaina ta kaina ta kaina ta kaina har a zo kan manzo sallallahu alaihi wasallam sai an zo kan shi sannan sai Allah ya cusa mai aka ce wasu kalmomi na yaban Allah wanda shi ma bai taɓa saninsu ba sai a sannan za a mai su ya je zube yana roƙon Allah sai a ce ya tashi ya tambaya san tsotsa washfa ta shaffa roƙi a baka nemi ceto a baka ceto lokacin da ba al'umma bala'i ya ke bala'i na tashin kiyama azaba ta kai azaba ta zafi da waye ana ci kowa so ake a yi hisabi kowa ma ya sama komashi an rasa yadda za a yi kowa a je ce a'a ta kaina ta kaina dogon hadisi ne mun karanta shi a wasu karatu mu ku je ku karanta shi ana ce mashi hadisi shafa'a wannan shafa'ar annabi ya ce ba wanda aka ba su asa an yab asaka rabbuka maqamun mahmuda eh shine da yayi wato ita da kai a wannan makami abin yabo wanda ba wanda za a ba kai shine muke roƙa manzo duk sanda aka kira sallah ake so ka roƙa mashi wannan shafa'a ɗai wanda Allah ya bashi to wai a nan ka tsaya mana ɗan uwa kai tunani yanzu a ce shi manzan da aka ba wannan manzan ka ne kai wannan kaɗai bai ishe ka alfahari ba Hmm? sauran Manzani ba a duk annabi isa a je ce ta kaina annabi ibrahim duk manya-manyan annaba nan kowa ya ce ta shi ki ulul azumi na rusul sai shi za a zo ya ce ko ana laha ana laha dama ta wuce dama ta wuce shi kaɗai Allah ya ba to sai zama kuma shi ne manzanka amma sai ka je kai rairai da wannan falalar kana cikin al'umman manzo amma inda manzo yi daban da sahabbansa da halayensu kai kuma inda kai daban kana ta shirme kana kana bata mu kanka lokaci bayan kana karkashin manzon da fi kowa annabi ya ce to an bani wannan cetan ba wanda aka ba su ni sannan wa kana nabiyu yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi ammatan shine muhalli shahi na hadisin annabi zai ce wato na wato annabi wato wa kana nabiyyu asu ila qaumihi khasa annabi yakan kasance a aiko shi zuwa mutanensa a keɓe wa isu ila nasi kafatan ko ammatan ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba su duk duniya kenan kun ga shi wancan maganar cewa larabci ya zama sai mutanensa kawai addinin ya zama cewa laraba su rika ganin kamar addinin su ne a'a zuwa gaba ɗaya a nabicin abin da aka yi mai sauran duk annabawa za ka ji an ce ya ƙaumi kaza kaza ko kowane an tura shi zuwa mutanensa hud shu'aibu ko to amma shi fa ya ce ni duk duniya gabaki ɗaya mutane da aljanu to sai zama yana shine manzanka wanda aka ba shi wannan falala shin me ya kamata ba ka alfahari da wannan ba a ga inda duk sunan manzo take kanana inda duk wata halayya ta shi take kana nan amma kana nan kana musulmi halayya ka daban kaga wannan babu kyau Allah ya tsare mu a wata aya can can wato karshe ko fadlillahu man yasha'u wa yahdi man yasha anan ne in ka karanta wannan kullum sai kai ta ma Allah godiya Allah yana shirye da wanda ya so kuma yana ɓatar da wanda ya so ko ka ce wanda ya ga dama to kai sai Allah ya yi ka musulmi mai ƙoƙarin bin sunan manzo sai kai ta addu'a Allahumma sabbit aqdamana ala al-iman ya muqallibal qulubi sabbit albi ala dinika sai aka ce huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima kuma ƙarshen ayar abinda aka maimaita mana kenan a wutar Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kin arab kenan ayar gaba za ta shiga ko ha اي طيب، بسم الله اي بعد تدعي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله نعم إن في ذلك لآيات لكل صبار na'am Allah madaukaki yace wala qad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aika da Musa da ayoyinmu mu'jizoji kenan an akhrij qaumaka min az-zulumat cewa ka fitar da mutananka daga dufai ila nuri zuwa haske wa zakkirhum bi la sannan ka tunatar da su ni'imomin Allah da yayi masu inna fi zalika laayatin liqaumin wato inna inna fi zalika laayatin kulli sabarin shakur lallai a cikin wancananka bayanin Musa da yadda ya rayu da mutanensa lallai akwai ayoyi ga dukkan sabbar mai yawan haƙuri da kuma shakuri mai yawan godiya ga Allah ba za mu ga yadda ta aka can aika manzo haka shi ma nan ana so ne wato cin shi kullum rayuwa ana so a yi baka tarihi karanta tarihi yana da amfani in ka karanta tarihin wanda suka gabata in mutanen kwarai ne to ana so kai koyi da halayyarsu ta kwarai mutanen banza ne ka nisanci irin wannan halayyar dan kada abin da ya same su same ka yasa za ga ƙur'ani yake cike da ba mu labarin annaba da su gabata da mutanensu kamar anan nan wale kada arsalna musa da ayatina hakika mun aika da musa da ayoyi ana nufin wanda aka aiko shi da su wato tis a ayaki an ba shi su kila sai mu basu tun da an ce lokaci ya yi. mun dawo sai mu ƙarin an bayanin waɗanne ne ayoyin guda tara sannan an aika shi ne shi ma ya fice da mutanen shi daga dufai kullum duhu shi ne kafirciyan uwa wallahi duk hasken kafiri da kake ganin shi na halitta da Allah ya mai ta sura jikin shi da wayo na kwakwalwa da basira kwakwalwa wanda yana nan kafiri na cikin duhu zulumat duhu kafirci babu duhu irin shi haka kuma munafunci haka ayyuka na sabo duk sanda mutum zai to cikin duhu yake shiga sanda kake da imani sanda kake ayyukan da'a to kullum kana shiga cikin haske ne nan da da'a ga Allah zaka sami haɗuwa da Allah lami lafiya shi yasa zaka ga aikin manzani kenan fitar da mutanensu daga duhu zuwa haske haka ce ya tunatar da mutanensu daga ayyamin Allah ana nufin ni'imomi annabi Musa mutanensu sun shiga abubuwa daban-daban na ƙangi da za mu ji su darasi na gaban insha Allah irin wanda aka ce ya tuna masu duba mutanen annabi Musa halin da suka shiga ko rimomi iri-iri da aka yi masu ko za su yi imani ko za su yi su za mu karanta insha Allah ah, in Allah ya kai mu gobe ina fi zalika la yati sabbarin shakur abin mu makaranta daidai Allah ya mana tare a aladen abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abin muke karantawa Allah ubangiji ya sa ƙur'ani ya cece mu Allah ubangiji ya sa ƙur'ani ya zama haske a rayuwarmu bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana na shari kuma ka canza su zuwa ga alkhairi masu neman addu'o'i Allah ka fi mu sanin bukatunsu bukatunmu duka Allah ka san su na alkhairi Allah ka biya mana da shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين